بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ما يكن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yau dinnan litinin goma sha hudu ga watan shawwal a wannan shekara ta biyu daidai da goma sha biyu ga watan satumba shekara ta 2011 miladiyya Eh? da izinin Allah ta'ala a darasin mu na shekaran jiya na asabar mun yi takaitaccen jawabi akan abin da ya shafi rayuwar mawallafi wannan littafi mai albarka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah inda yau kenan kai tsaye za mu shiga cikin littafin mai suna al-aqidatul wasitiyya ta yadda har bayani ya kai mu cewar sanadiyar sanya mu wannan suna wannan littafi wannan suna na al-aqidatul wasitiyya na farko dai al-aqida shine abin da ya shafi kudurin zuci abin da yake zuciya ake so ta kudirce shi sai da wannan kuma babu yadda za a hana zuciya da kudiri ko dai ta kudirce mai kyau ko ta kudirce mara kyau idan kudirin mai kyau ne sai a ce ta sahiha ingantacciyar aƙida kenan amma haka kawai mutum ya zauna ba shi da wani kudiri a zuci to wannan ma kudiri ne yace ce shi aƙida shi ba shi da aƙida to wannan ma aƙida ce kuma abin da ake nufi da alwasitiyya saboda wanda aka rubuta ma wannan littafi mutumin garin wasif ne mai suna alƙawbiri ribaddin alwasifi shekul islam ibn taimiyya ya rubuta mashi wannan littafi a zama guda bayan ya idar da sallar la'asar kafin sallar magariba aka rubuta littafi aka ce to kai bawon allah allah ya kai gida lafiya aka danka mashi kun ga wani ya nuna a majalisin kenan akwai zara ta marubuta kenan da shekul islam ibn taimiyya ya gama rubutawa kafin mai tafiya ya wuce da shi sai da wani kuma ɗalibin ya kwafe dan ya zama majalisin yana da nashi kwafin kun lura da wannan sannan kuma aka ce bawan Allah to Allah shi hanya Allah ya ku gida lafiya ya kama hanya ya tafi da wannan littafin mai albarka al-aqida al-wasatiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma kar mu sha'afa a darasin da muka yi wancan na sharhu sunna mun yi bayanin littafai na aqida da ake da su wanda yake ɗalibin ilimi yana da kyau ya lizumce su kamar sharhu sunna da muka yi bayani akan shi kamar usulul iman na Muhamad bin Abdul Wahhab kamar al usulun salasa kamar al arba kamar kashfu shubuhat waɗannan littafai ne na tauhidi kamar sharhu sunna na al imam al kamar sharhu sunna na al imam al mizzi kamar as sunna ta al imam Ahmad ibn hambal kamar as sunna ta ibn Abi kamar a sunna ta Abdullah bin Ahmad bin hambal sunan littafin kenan as sunna as sunna as sunna ko kuma a sunna ta imam ahmad bin hanbal kenan akwai a sunna ta imam ahmad ibn hanbal akwai a sunna ta ɗan shi kun ga ɗaya yi halin uba kenan ko yawwa duk waɗannan littafai suna yin bayani filla filla daki daki na abin da ya shafi makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai usulu sunna ta dai imam ahmad bin hanbal din kenan yana da littafi as sunna kuma yana da littafi usulu sunna akwai sharu usuli sunna sharu itiqadi ahli sunna wal jama'a ta hibatullah allalaka'i wanda ya rasu a shekara takwas shi imam ahmad bin hanbal ya rasu a shekara ta 241 dan shi abdullah ya rasu a shekara ta 290 ibn abi asim ya rasu a shekara ta da 287 kun ga duk littafai ne na magabata sosai da sosai balle a ce wasu ne yan bana bakwai ko su waye suka rubuta shi littafai ne littafan da ake magana a yanzu sun yi shekara dubu ɗaya da ɗari biyu wani da ɗari biyu wani da ɗari ɗaya da saba'in da wani abu akwai a shari'a ta alhassan ta muhammad bin hassan al'ajurri akwai al'ibana an usuli diyana ta ibn bakwa akwai kitabu tauhid da ke cikin sahih bukhari yana can karshe akwai kitabu tauhid na ibn khuzaima akwai kitabu tauhid na muhammad ibn abdul wahab akwai kitabu tauhid na ashaq Salih ibn Fawzan al-Fawzan kun ga duk waɗannan sunan su kitabu tauhid kitabu tauhid kitabu tauhid kamar yadda yake kuma akwai kitabul iman da ke cikin sahih Bukhari kun lura da ke ko kuma akwai sahih abin nan kitabul iman da ke cikin sahih Muslim shine kitabu na farko kamar yadda yake kuma akwai kitabul iman na Sheikhul Islam Ibn taymiya mun yi magana shi a darasin shekaran jiya kamar yadda kuma akwai al-aqida at-tahawiyya ta Abu Ja'far at-Tahawi akwai kuma littafin da muke magana akan shi yanzu na alaƙe da alwasatiyya waɗannan littafai ɗalibin ilimi yana da kyau ya zama a maktaba shi yana da su baki ɗaya abin da wancan ya ambata ya fi mai da hankali sai ga ba su wancan ya fi mai da hankali ba dan dai ka tara makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baki ɗaya a hannunka wannan littafin da ke gaban mu ko ce wannan nuskar da ke gaban mu ta alwasatiyya da ke cikin wannan littafi jami'u mutunil tauhid wal aqida shi wannan littafi ya kunshi littafai goma sha tara kaga wani kundi ne kake dauke da shi littafan da ke cikin wannan littafai goma sha tara ne akwai wanda yake littafai ne masu ma'anar risala saƙo ne aka aika da yake bai wuce shafi biyu ba zuwa uku akwai kuma wanda yake da shafuffuka masu tarin yawa kamar ha'iya ta ibana abi dawud wacce take ita ce ta karshe ta goma sha tara a littafin kun ga shafi biyu ce kamar ma'ana tahut shafi biyu ne haka a cikin littafi ɗin zuwa uku za a ga kuma tsawo akwai kuma gajeru a ciki kenan yanzu wannan kundi naka ba karaman kundi ba ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta shi da fahimtar abubuwan da ke cikin wannan littafi kuma wannan kundin muku sha'awa mun karanta wasu a ciki mun karanta ha'iya a wani majalisin a wata daurar mun karanta usulul asalasa mun karanta alqawaidu arba kullu da wannan da ke mun karanta usulul sunna ta imam ahmad ibn hanbal ubangiji Allah madaukin sarki albarkacin rayuwar mu baki daya wanda suka yi dawaina kan wannan littafin kuma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah azza jalla yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا shahida. ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا شيخ الإسلام ابن تيمية أولا جواب بود وانا littafin da yayi yace alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shekul islam ya ibnu taymiya yayi wannan dan da littafin Allah mai girma ɗaukaka wanda ya buɗe da alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji Allah madaukin sarki ya bude littafin sa na alqur'ani mai girma da cewar alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji Allah madaukin sarki ya bude halittarsa da alhamdulillah yace alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda waja'ala dhulumati wan nur yace alhamdulillahi fatiris samawati wal ard جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يا بودي هل تساد الحمد لله ya buɗe littafinsa da alhamdulillah kuma bayan ya kam yan aljanna sun gama shiga aljanna kuma sai ya buɗe sai ya rufe jawabin da alhamdulillah watar ta hafina min hawl al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum بالقسط وقيل الحمد لله رب العالمين شيخ الاسلام ابن تيميه ya buɗe wannan littafi da alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah shi shi kadai yake da wannan domin alce aljinsiyya alistagarakayya duk wani nau'i na yabo duk wasu sifofi na cika da kamala sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki duk waɗansu sifofi na tawaya sun nisantu sun tsarkaka daga barin Allah maɗaukin sarki Allah ta'ala ya tsarkaka da su shi Allah maɗaukin sarki allazi arsala uh, rasulahu wanda ya aiko jakadansa manzansa manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aiko shi bilhuda wa dinil haqq abubuwa nawa kenan biyu ya aiko shi bilhuda da abin da yake shiriya abin da yake shiriya kuma shine al'ilmun nafi shine ilimi mai amfani wa dinil da addinin da yake shine na gaskiya shine ku al'amalu salih abubuwa nawa kenan biyu abu na farko alhuda al'ilmun ilimi mai amfani wannan shine shirya dinin haq addini na gaskiya kuwa shine al'amalu salih aiki wanda yake karbabban aiki aiki wanda yake na kwarai isa kake ganin ubangiji Allah madaukin sarki yake faɗa illal ladzina amanu wa amilu salihat suka yi imani suka yi aiki na kwarai aikin su ya zama na kwarai ba kawai aiki ya zama na aiki a matsayin aiki ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya mana gamdakatar mu samu waɗannan al'amurra guda biyu abu na farko al'ilmun nafi ilimi ne amfani abu na biyu al'amalin salih idan mutum ya haɗa waɗannan to da izinin Allah ta'ala ya rabauta duniya da lahira da waɗannan ne kuma ubangiji Allah maɗaukin sarki ya aiko annabawansa in kuma ba mu sha'afa ba wannan wani bangare ne na ayar alqur'ani huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine wanda ya aiko annabinsa bil huda da abin da yake ilimi mai amfani wa dinil haq da abin da yake kuma aiki na gari li yuzhirahu ala dini kulli domin ubangiji Allah madaukin sarki ya bayyanar da wannan addinin ya daga wannan addinin akan kowanne addini kullihi kowanne addini kowanne tsari kowanne tabarki sai musulunci ya zama shine a saman shi wannan ko ya faru a zamanin farko kuma muna roƙo Allah ta'ala ubangiji Allah madaukin sarki ya dawo mana da shi ya zama na musulunci shike da faɗa a ji wannan kuma zai samu goyon bayan mabiya addinin ne ya zama na akalla suna kwatanta suna isar da sakon addinin ga karan kansu ko da ba su ce ufan ba magana da za su faɗa mu'amalar su ta kasuwanci tufafin da suka sa nau'uka aikinsu. ya zama yana isar da sakon musulunci wannan nau'i ne da hanya ɗaya ce daga cikin hanyoyin isar da addinin musulunci ga inda bai kai ba wakafa billahi shahida ubangiji Allah maɗaukin sarki ya isa ya zama shaida akan wannan shaida wadda na yi ku ji abin da shekul islam ibn taymiya ya faɗa wannan jumlar da isa ya kafa Allah a matsayin shaida ya zama shaida akan wannan magana yace wa ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah kaga sai ce wa ashhadu bai ce na shahadu ba domin wani baya shaida ma wani inda wani yana shaida ma wani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida ma Abu Talib amma duk da haka yace qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallah kalma ce daya daya zan kafa maka hujja da ita a gaban Allah zan tsaya maka dan lokaci yana cikin rashin lafiyar ajali kun lura da wannan kaga inda wani yana furta ma wani da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya furta ma abu talib da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya furta ma azara saboda haka kowa shi ke cin gashin kansa akan wannan shi za shekul islam ibn ya ce wa ashhadu bai ce wa nashhadu ba wa ashhadu allah ilaha illallah ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta sai allah wannan jumla ta hada abubuwa guda biyu abu na farko korewa zai ce wa ashhadu allah ilaha ina shaidawa babu abun bautawa kaga wannan korewa ce ko tabbatarwa korewa ce sai ce illallahu nan tabbatarwa ce ko korewa tabbatarwa ce ina shaidawa babu abin bauta da cancanta fi Allah sai ce wahdahu la sharika lahu jumloli guda na biyu ɗaya korewa ɗaya tabbatarwa wahdahu shi kaɗai yake tabbatarwa ce ko korewa tabbatarwa ce la sharika lahu ba shi da abokin tarayya korewa ce kenan wahdahu tawkidi ne na me illa Allah la sharika lahu tawkidi ne na me la ilaha shi sa kaga ba ya atafi da wawun ba a fannin balagha idan jumla ta biyu ta zama tawkidi ce ga ula ba a atafi sai ce wa ashadu Allah ilaha illa Allah wahdahu in ba da haka da ya ce wa wahdahu sai wawun na ɗaya ya zama atafi wawun wannan wawu din na asalul biniya ne na asalul kalima ne don ya nuna maka babu abin bautawa da cancanta sai Allah maɗaukin sarki shi shi kadai kenan duk wani wanda ba Allah maɗaukin sarki ba bai cancanta a bauta mashi ba duk kuma wani matsayi da zaka iya ganin ka kai shi ko da zaka gani yana da shi ba shi da matsayin da za a bauta mashi shi sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake da littafi al yana da kyau ɗalibin ilimi ya zama yana da wannan littafi din al'ubudiyya wanda yake akan wannan ne akan bauta ne ubangiji Allah madaukin sarki ya halici mutane da aljanu yace wa ma khalaqatul jinna wa ma khalaqatul insa wal jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin wa ma khalaqatul jinna wal insa ba halici aljanu baki ɗayansu ba don alci aljinsiya wal insa da mutane baki ɗayansu illa liya ni sai dan su kaɗe ta ni da bauta kenan kun kace wai an yi duniya da lahira don manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya za da wannan ayar dan shi Allah ya ce ya yi su ne dan a bauta mishi Allah ta'ala ya sauke Shekul Islam Ibn Taymiyyah ce iqraran bihi ina hurta wannan da baki na. ka kusan alƙirar ne sayi da shuhada kun lura da wannan in ka ana cewa a kawo shaida a kawo shaida wanda ake tuhuma bai hurta da bakinsa ba idan ya ce shi ya yi kaza to wace shaida kuma za a bayar shi sa ya kiran sayi sayidu shuhada shi sa ya ce ikirarin bihi ina hurta wannan ne da bakina da alƙalmina wa tauhida kuma ina wannan don tabbatar da tauhidi wa ashhadu kuma ina sake shaidawa anna muhammadan cewar lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abduhu bawan Allah ne domin abdu shine khabar na anna muhammadan shine ismu anna ina shaidawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma ma'aikin Allah ne kun ga sai ya fara gabatar da ubudiyya kafin risala domin ubudiyya ita ce ta farko kafin me kafin manzanci kuma wannan matsayi da ya fara gabatarwa na ubudiyya ma'aikin Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a wurare masu tsadar gaske a wuraren da Allah ta'ala yake faɗan darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na farko da yace subhanallazi asra bi abdihi kaku san babu wani wanda Allah ta'ala ya isra'ili shi in ba manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kenan wannan daraja ta manzan Allah ce shi kadai amma sai Allah ta'ala ya kira shi da ubudiyya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawla linurihu min ayatina innahu huwa samiul basir haka ne yace alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba gona ba karamin matsayi ne. haka ne yace wa annahu lamma qama abdullahi ya kadu na alaihi libada kaga wannan ba karamin matsayi bane ubangiji Allah madaukin sarki ya tabbawa bawa da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kenan da da wani matsayin da ba na bauta ba da an kira shi da shi wa rasuluhu kuma manzon Allah ne kenan ko da ka ji bawan Allah ne to ka sani kuma ma'aiki ne so ba irin ka bane duk da cewa kun yi tarayya kai bawan Allah ne shi bawan Allah ne a matsayi kuma to shi manzo ne na Allah maɗaukin sarki ɗaya na biyu shi a cikin manzani yana cikin ulul azumi na uku a cikin ulul azumi shi ne na farko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka a bauta ubangiji Allah maɗaukin sarki kadai ake bautawa a bi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata shi a gare shi kadai ake bi duk wani wanda ya tsaya akan hanya to kaya ce kautar da ita kun gano wannan kamar yadda duk wani wanda ya tsaya akan bauta ya nemi a bauta mishi to kautar da shi in ba maɗaukakin sarki ba shi kaɗai za a bauta hakan nan kuma in bi ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi kaɗai za a bi shekul islam ya ce sallallahu alaihi Allah idadin tsira a gare shi shi wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kuma idadin tsira ga iyalansa iyalan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne saboda tsabagen rashin ta ido wasu ya ce ibnu taymiya baya son ahlul baiti kuma gashi yana salati ga Allah yana salati ga manzo Allah ya biyo da da ahlul baiti kuma a can ciki ma yayi babi yana faɗan matsayin su kenan in mun je can zamu bayanin su waye ahlul baiti shin duk wani wanda ya yi ihu ya nada kanshi a ciki ya shiga ciki ko ko ya al'amarin yake wa sahbihi da sahabbansa wa sallama da tsira da aminci tasliman da amincewa mazidan mai ƙari wanda yake abin ƙarawa kaga ya haɗa abubuwa guda nawa guda biyu akwai as-salatu akwai as-salam dan haka ubangiji Allah madaukin sarki ya faɗa yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu sallu wa sallimu iza shekul islam ibn taymiya yace sallallahu alaihi wa ala wa sahabi wa sallam kaga salla wa sallam kenan haka Allah ta'ala yace sallu alaihi wa sallimu taslima sisa yace wa sallama taslima mazidan wanda yake abin ƙari amma ba'ad fa hada i'tiqadul firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyam as ahli sunnati wal jama'a wa وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر wa وشره bayan da shekul islam ibn taimiyya ya yi yabo ga allah maɗaukin sarki da hamdala ya yi salati ga ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi salati ga iyalan gidansa ya yi salati ga sahabbansa sai mana bayanin wannan littafi wannan littafi mai ya kunsa sai ce mana amma ba'adu bayan haka kaga ba'adu mabuni ne ala dhanni saboda an share mudaf ilai amma ba'da zalik to amma a jawabi ce ake amma ba'ad bayan haka fa haza wannan wannan me kenan wannan littafi kenan abinda wannan littafi ya kunsa i'tiqadu al-firqati najiyati shine kudurin zuci na alfirqati tawaga annajiyati annajiyati wacce za ta tsira tsiratacciya almansurati wacce take abar taimakawa wacce Allah zai taimaka mata ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama lura da wannan wannan wani bangare na hadisi da ibn kasir ya kawo shi lokacin da yake tafsir din suratul araf cewar ba za a gushe ba a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an samu wasu tawaga wanda ubangiji Allah maɗaukin sarki zai taimaka musu da'awarsu sai ta kai har zuwa ranar tashin alkiyama ko da ku yan kaɗan ne kaga bambancin da'awar annabi sallam da sauran ta annabawa kenan da'awar annabi sallam a matsayin shi na annabin ƙarshe babu wani annabi bayansa to da'awar shi tsabtatacciya tatacciya sai ta kai har zuwa alkiyama kun gano wannan da ke ko ko da ko masu rike da ita ba su da yawa dama ai mun yi cikin masailul jahiliya allati khala fiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi ahl jahiliya cewar yawa ba shine ma'auni ba yawan mabiya ba shike nuna abin da ake bi din daidai bane menene wannan itikadin nasu ko kuwa suwaye alfirqatun najiya yace ahlus sunnati wal jamaa sune alfirqatun najiya dan ahali badal ne da yace fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyam sunna ila qiyam sa'a sai ce ahli sunnati wal jamaa su ne ahli sunna wal jamaa abin da za ka kira su ahli sunna imam al-barbahari ya mana bayani abin da yasa ka kira su wal jamaa yayi mana bayani yace abin da yasa ka kira su ahli sunna saboda sun tare a gidan annabta ba abin da za su sai abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi na aiki ko na ƙudurin zuci ko na mu'amala abin da yasa aka kira su wal jama'a saboda suna tare da inda jama'a suke ba suna neman rabuwar kai bane suna neman haɗin kai ne shi za suka ce abin bauta ya zama ɗaya shine wa Allah madaukakin sarki abin bi ya zama ɗaya shine wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka duk wanda ya faɗi wannan ya nemi a haɗa kai kun lura da wannan duk wanda ya ce abin bauta ya zama ɗaya ya nemi haɗin kai duk wanda ya ce abin bi ya zama ɗaya ya nemi dan yadda in suka zama biyu to za a samu rabuwar kai in abin bi ya zama biyu za a samu rabuwar kai in abin bauta ya zama biyu za a samu rabuwar kai shi yasa kake gani ake karantar da tauhidi domin shi tauhidin shi ke kawo haɗin kai ai kallaci sunan shi mana wahada ya haɗa yuwahidu yana haɗawa tauhidan hadawa dan a zama tsintsiya madaurin ki ɗaya. kuma ba abin da zai zama da al'umma haka in ba tauhidi ba sai shekul islam ibn taymiya yake mana bayanin ƙudirin ahlus sunna wal jama'a sai ce huwa al billah yace na farko shine imani da Allah wa mala'ikatihi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi imani da littafan Allah wa rusulihi imani da manzannin Allah wal ba'si ba'da al maut imani da tashi bayan an mutu wal imani bil qadari khairihi wa sharri da kuma yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara na alheri ne ko na sharri nau kenan shida waɗannan su ne shika-shikan imani kun lura da kyau ko shika-shikan imani guda shida su ne shekul islam ibn taymiya ya jiro kuma waɗannan sun zo a cikin Alƙur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum min qibal al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin no kenan biyar wa atal ala qurba wa man والسائلين وفي رقاب المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب eh wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdin idza adu sai ce wasabirina fil ba'sa'i wad dara kaga wasabirina fil ba'sa'i wad dara'i kaga wannan yana ishara ga imani da me da qaddara wa inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar ya zama gudano kenan shida inda ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa wa man yakfur billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ودن سوني شكا شكا إيماني ودا شدا sune wanda yake ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zayyana ma mala'ika Jibril a cikin hadithu Jibril al-mashhur da yake fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri waɗannan sune shika-shikan imani guda tara sune wanda suke asulul iman kenan waɗannan al'amurra guda shida da shekul islam ibn taimiyya ya zayyana a kansu zai yi littafin kenan lura da wannan a kansu zai yi bayani kenan zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya duk da cewar wasu daga ciki bai taɓa su ba wasu kuma ya fara da bayani a cikinsu lura da halin da ake ciki a lokacin kun lura da wannan da ke ko abu na farko kenan abu na biyu kuma lura da cewar wanda ya ce a rubuta mai yana kan halin tafiya so yanzu aka ɗauki alƙalami aka ce bari a rubuta abin da ya sawwaka ana fata mun fahimci wannan da kyau shekul islam ibn taymiya yace wa min al-iman billah al-iman bima wasaba bihi nafsa min ghairi tahrif min ghairi tahrif fi kitabi وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا ثني له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل mala kana jin tauhidi da ka ji sai ka ji ayoyi suna zuwa maka kenan ba tauhidi ne da yake an yi tsugunna an yi kwancinsa kuma ake nemo mishi dalilai ba a'a dalilan su ne aƙidar kun fahimci wannan kun san rashin rashin gane wannan yake sa waɗansu suke cewa kun ga ilimin tauhidi na kar a yi zurfi a cikinsa ilimin tauhidin nan mutum da yi sama sama an taɓa ilimin tauhidi sama sama wanda yake a kan shi Allah ta'ala ya turo annabawa baki ɗaya kuma ka ce a yi sama sama to amma abin da yasa yake faɗan haka abin da yake lissafa a matsayin tauhidi ba su da ayoyi suke goyon bayan su ba su da lile akan haka Allah ta'ala ya sauke. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wa min al-iman billah yana daga cikin imani da Allah mun ga da kina nawa kenan na farko in ba kuma tabbata mun karanta cikin usulul iman na Muhammad bin Abdul Wahhab yace wa min al-iman billah yana daga cikin imani da Allah kenan wannan nam nam sai a shigo ciki a matsa sai a shigo ciki barakallahu fik wa min al-iman billah yana daga cikin imani da Allah kenan abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata anan ba shine imani da Allah din ba baki daya al'imanu bima wasafa bihi nafsa yin imani da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ana jina wannan mince a tabi'idiyya mince mai ma'anar ba'abu yana daga cikin imani da Allah domin imani da Allah yana da shikashikai guda nawa a imani da Allah ba wai imani ba shi imani ne yake da shika-shikai guda shida kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana da nashi shika-shikan maimaita imani shi ke da shika-shikai guda shida imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littafan da Allah ta'ala ya saukar imani da manzannin Allah imani da ranar alkiyama imani da kaddara nau kenan guda shida imani da Allah yana da nashi shika-shikan imani da mala'iku yana da nashi shika-shikan imani da manzanni yana da nashi shika-shikan imani da ranar tashin alkiyama yana da nashi shika-shikan haka nan imani da kaddara yana da nashi shika-shikan kowanne ɗayansu daga cikin shirin nan yana da kuma nashi shika-shikan kuna jina isa ibn taymiya ya ce wa min al imani billah yana daga cikin yin imani da Allah wannan abin da ya ambata kenan ba shine kada imani da Allah din ba imani da Allah na farko ya zama na imani da cewar akwai Allah din kun lura da wannan wannan shi shike ne daga cikin shika-shikan imani shi ne na farko na biyu imani da cewar kuma shi ne wanda ya cancanta a bauta mashi kun gano wannan kenan ko da mutum ya yi imani da akwai Allah in bai yadda da cewar shi ne ya cancanta a bauta mashi ba to har yanzu akwai dan bai cika shika-shikan imani da Allah ba nawa kenan na faɗa biyu na uku imani da cewar shine mahalicin kowa da komai ku lura da wannan na hudu imani da cewar yana da sunaye kyawawa yana da sifofi maɗaukaka nawa kenan guda hudu waɗannan guda hudun su ne shika-shikan imani da Allah kuna jina sai shekul islam ibn taimiyya ya ɗauki na hudun ya ce wa minal imani billah yana daga cikin imani da Allah tunda na hudun shine imani da cewa yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka karkashin imani da cewar Allah yana da sunaye kyawawa kuma yana da sifofi maɗaukaka shine ya zayyano waɗannan al'amura ya ce al'imanu bima wasafa bihi nafsa imani da duk domin ma al ce kuma asma'ul mausul mubahama ne nan ce mubahama ya dillu alal umum al-imanu bima wasafa bihi nafsa imani da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su duk abin da Allah ta'ala ya ce shi ya siffantu da kaza to abin da ake so a wurin ka ce ka yi imani da haka shi kenan abin da ya gagaro su kenan abin da ya sa ɗaya daga cikin abubuwan da aka kai mari a kai bango da ibn taymiya kenan a zamanin sa ɗaya daga cikin da yasa aka tsani ahlus sunna kenan ɗaya da wannan fa akan ba wai kai ka ce Allah yana da kaza fa a'a shine yace yana da kaza kai ka fassara ne to akan wannan ne fa aka yi ta aka ce danni al-imanu bima wasafa bihi nafsa imani da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su min ta taharifin ba tare da ka dan canza ba kaɗan shi kitabi ya siffanta kanshi a cikin littafinsa shi wa kenan Allah maɗaukin sarki ya zama ne ya siffanta kanshi a cikin alƙur'ani mai girma kenan da wani zai ɗauko mana waɗansu sifofin Allah maɗaukin sarki a wani littafin da ba na Allah ba zama ce yi haƙuri ai na samu waɗannan sunaye ai na samu waɗannan sifofi shi yasa yace fi kitabi a cikin littafinsa don kaga wannan yana daga cikin yin imani da littafin domin idan Allah ta'ala ya sifanta kanshi a cikin littafi sai ka ɗauki wannan ayar ka ce atta ko ba haka take ba to yin imanin mutum da littafin akwai shakku kenan don akwai abin da bai imani da shi ba yake neman mashi gyara tukunna kafin mai imani da shi din Allah Ta ya sauke wa bima wasafahu bihi rasuluhu haka nan imani da duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi abubuwan kenan biyu ko dai ya zama na Allah ya siffanta kanshi da wannan siffar ko ya zama na shi manzan tsira annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da wannan siffar a cikin hadisi ingantacce nau kenan biyu banda biyun nan wa yake wani sanin Allah eh kaga dai babu wani wanda yake Allah sanin Allah kul a antum a'lamu amillah kun da wannan a duk halittun Allah baki ɗayansu biduni istisna babu wanda ya kai manzan Allah sanin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gano nan da kyau to kenan yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi domin babu wanda ya kai shi sannan kanshi kamar shi ya ce yana da kaza kawai sai ka ce shi kenan ina wa ba'ana manzan shi ya ce Allah fa yana da kaza sai ka ce ina wa ba'ana shi kenan naka kuma wannan shi ake nema akan imani abin da ya gagaro su kenan Allah ta'ala ya sauke yace min ghairi tahrif ba tare da ka canza ba idan ka ce a tahrif shine a taghayyiru wa imalatu shay'an wajhi a tahrif karkatawa domin harrafa shine fi'li madi dinsa yuharrifu shine mudari'insa a tahrif shine masdarinsa kaga ya zama mazidi kenan da tad'if amma asalin fi'lin harafa kenan haf gefe gaba wa minan nasi man ya'budu Allah ala haf kuma wannan taharifi din karawa canzawa ɗabi'a ce ta Yahudawa isa Allah ta'ala ce tatma an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu thumma yuharrifunahu sannan sai su canza shi idan aka ce canzawa yana da nau'uka na farko dai ya kasu kashi biyu a tahrifa ya kasu kashi biyu ko dai canza lafazi ko kuma canza ma'ana idan muka ce canza lafazi yana da hanyoyi da yawa akwai hanya ta farko ta ƙari a ƙara kalma kaɗai shi ma ana kira suna wannan mai a taharif ya zama taharifun lafafi kenan ba taharifun ma'anawi ba misali ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ba shi kenan ba sami'ina wa ta'ana sai ya ce a'a wa ja'a amru rabbika me ya kara anan amru kaga ya kara kalma guda kenan sunan wannan tahriful lafzi alkalmi wanda yake an kara kalma guda ya kara. ɗaya kenan kun ga wannan ƙari ne ta fuskar ƙara kalma akwai kuma ƙari ta fuskar ƙara harafi misali farin Allah ta'ala da ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa sai ce istawa istaula ya ƙara ne kenan lamun kar ku sha'afa fa yahudawa da Allah ta'ala ya ce da su ku shiga garin wa qulu shittatu ku ce shimfa sai suka ce me himqa suka ƙara ne nunu sai Allah ta'ala ya ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun ku lura ashe wannan al'umma ta annabi sallallahu ba karamar daraja take da shi ba waɗancan ba kalma ɗaya nuna so ya ƙara suka ce himba Allah ta'ala ya sauka musu da tsawa shi ko wannan ma amru ya ƙara hamza Nimun, ra'un harfa no kenan uku wanda ya ƙara harafi ɗaya aka ce fa badala allazina zalamu qawlan wanda ya ƙara harfa uku fa ngoni ba karamar ta'addanci ba ne yanzu ne me nashi in ya yadda tunda Allah ne ya ce a rahmanu alal arshi sawa ya ce ya yadda mana wannan shine abin da ya faskara kun ga mun samu nau'uka guda nawa kenan guda guda biyu ko dai ƙara kalma ko ƙara harafi akan ɓangaren canzawa ta ɓangaren lafazi kenan akwai kuma fa canzawa ta ɓangaren canza wasali kaɗai? ba ƙara harafi ba ba kuma ƙara harufa ba a'a canza wasali kamar da Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima sai ce wa kallama Allah Musa annu Musa ya yi magana da wa Allah ba Allah ne ke na ya magana da annu Musa ba kun ji ilhadi din kenan sai karanta wa kallama Allah Musa ta kalima kuma kun san da wa ake wannan maganar da Abu Amr al-Basri yake wanda yake hujja ne ƙari'i ne imam ne a babin karatun alkur'ani mai girma sai ce to yanzu ya za da faɗin Allah ta'ala da ya ce ja ja'a musa ƙatina wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu rabbuhu tun daga ga can musa maqsur ne rafa da nasaba da jarra duk muƙaddara ce kun gano wannan da ke ko duk za a yi takadiri ne to anan walan ja a musa ƙatina. wa kallamahu rabbuhu shi ya san duk duniya ba a cewa kallamahu rabbuhu kuma kun fahimci wannan to kaga wannan tahrifi kenan to da yake da man kaso ba ta jahiliya ba ce ai kaga Abu Amr basari ya gano wallan shi tini to wannan shi yasa yace min ghairi tahrif ba tare da canzawa ba kun ga mun faɗi nau'ukan canzawa mun faɗi canzawa ko dai ta bangaren ƙari in ƙari ne akwai ƙara harafi akwai ƙara kalma ko kuma canzawa ta ɓangaren canza wasalin li'irabi kawai ku dubu kuma inda li'irabi yake tasiri Allah ta'ala ya sauwake wannan shine taharifi al-lafzi ko kuma taharifi al-ma'anawi ya karkatar da ma'anar ubangiji Allah madaukin sarki ya ce shi mai rahama ne wa rahmati wasi'at kulli shay' sai ce rahama din nan ai iradatul in'am ai yana nufin ni'imomi ne kun ga wannan shi wai bai yadda dole Allah ta'ala yana da sifa ta rahama ba ko kuma ya ce bal ya dahu ni ya dahu din ai ni'matahu kun ga ba wai kalma ya kara ko ya rage ba a'a fassara ce gaba daya ya canza shi yasa shekul islam ibn taymiya ya ce min ghairi tahrifin ba tare da duk wani nau'i na jirkita yadda yake a ƙur'ani ba wala ta'til idan ka ce ta'til shine nafiyu sifat anillah ko da sifofi gaba ɗaya daga barin Allah daga Allah madaukakin sarki yace shi bai yadda Allah ma yana da sifa ba shine ma'ana tatil wa bi'irin mu'attalatin da rijiyoyi wanda ai daga an basu ba komai ba wani mai mu'amala da su saboda ne ba kowa a wurin Allah ta'ala ya sauke ma'ana shi zai ce Allah yana da sifa to abin nan yana da suna misali sai ya ce al-ghafur ne mai gafara ko a shi dai sai dai a ce al-ghafur kawai ma'ana ba shi da sifa ta gafara a'udhu billah ar-rahim bai da sifa wata irin fasara ne wani irin yare ne wannan Allah ta'ala ya sauke wa min ghairi takyifin ba tare da takyif ba idan aka ce takyifi ne ta'ayinu kafiyatu sifa ba tare da an yi bayanin yanayin sifar ba da Allah ta'ala ya ce yana da kaza ba tare da ka ce iri kaza ba kun gane da ya ce yana da hannu ba tare da ka ce iri kaza ba ba tare da ka ce iri na mutane ba ko iri na dabbobi ba ko iri na halitta iri kaza ba da ya ce yana da fuska ba tare da ka ce irin fuskar mota ba ko irin fuskar gida ko fuskar kasuwa ko fuskar shago dan zaka ga ce wannan shagon yana da fuska eh yawwa ko shago bai da fuska sai dai a ce shagon ya shagon ya sai dai kuma ba fuska Kullum lura da wannan da ke ku ashe akwai fuska to ba tare da ka kai ya ka ce iri ta kaza ba wala tamsil ba tare kuma da ka musulta ba cewar irin siffan nan da ka faɗa irin siffan nan ta Allah ta'ala irin ta kaza ce daidai wa daidai a'udhu billah to duk waɗannan za ka ƙudirce ne ba tare da ka kore ba ba tare da ka kore sifofin ba ba tare kuma da ka kamanta sifofin na Allah ta'ala da na wani cikin halittarsa ba isa ibn ya ce bal yu'minuna bi anna Allah subhana ahlus sunna suna yin imani da cewa shi Allah madaukakin sarki laisaka kamithlihi shay kun ga korewa kenan babu wani abu da ikama da shi subhanahu wa ta'ala babu wani abu da ikama da shi sai ce wa huwa samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani kun ga anan an yi annafayu da al-isbat annafayu shine laisa ka mislihi shay al-isbat wa huwa as-sami'ul basir da ya ce babu wani abin da ika ma da shi wannan ba shi ke nuna ba shi da wata sifa ba kuma saboda karke wannan tunanin sai Allah ta'ala ce wa huwa sami'u shine kuma as-sami'u duk da cewa ya san kai ma kana ji al-basiru shi kuma al-basiru ne duk da cewa ya san kai ma kana gani dan shine yace abin nan wallazi abin nan yace min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira shi shine yace faj'alnahu sami'an basira kuma shi shine yace huwa sami'u albasir kai ka san jinka da nashi ya sha bamban gajeren misali in mutum biyu suna magana da kai sai ka ce da na farko don Allah ya dan dakata ka ce da ɗaya ya dakata ka gama da wannan sannan shi kuma ka zo ka saurare shi amma idan gaba ɗaya masallacin nan gaba ɗaya duniya gaba ɗaya an ɗaga hannu ana roƙon Allah ta'ala baya cewar ka dakata ya sauraro wannan subhanahu wa ta'ala ɗaya na biyu yanzu in wani ba faranshi ya zo yana magana da kai sai ka ce a kira maka mai tafinta eh gashi yana magana da kai gaba da gaba amma sai ka ce a kira maka mai tafinta domin ya fassara maka subhanahu wa ta'ala mai addu'a da hausa yana yi mai da inyamuranci yana yi mai da turanci yana yi mai da larabci yana yi mai da gwari yana yi mai da komai yana yi yana ji lokaci guda kai kasan jinsa ya sha bamban da naka wa sami'u lil jahri wal ikhfati bi sam'ihi al wasi'i lil aswati subhanahu wa ta'ala hakan nan mai gani ne ka san ganin Allah madaukakin sarki ya sha bamban da naka kai yanzu kana ganin abin da ke gaban kai ne abin da ke bayan kafa ba ka ganin shi a yanzu din nan me ke faruwa a shagonka eh bai san me ke faruwa a shagon shi ba yanzu nan ai kafin ka taho karatu sai da ka biyo ta masal ka gida me ke faruwa a gidanka dan shine hadifu ahadin kenan ko tunda da ka bar shago sai da ka biyo ta gida sana yanzu haka me ke faruwa a gida yanzu haka me ke faruwa bayan masallacin nan ba ka ganin shi to a shina haka kasir ne su takaitacce ne sosai da sosai shekul islam ibn ya ce fala an anhu ma ba bihi nafsa na farko ba sa goge ma ba sa kore ma Allah ta'ala duk abin da ya siffanta kanshi da shi wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i ba sa canza kalma daga inda take su suwa kenan ahlus sunna wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati wala yulhidun ba sa karkatarwa fi asma'ila a cikin sunayen Allah mana ba sa karkatar da sunayen Allah ta'ala wa ayati hakan nan ba sa karkatar da ayoyin domin Allah ta'ala cewa yi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'i ku kyala waɗannan waɗanda suke yin ilhadi idan ka ce al-ilhadu shine al-mailu wal udulu an shay shine a karkace a bankare a bauɗe a bar daidai na da fasara ta fito ko a karkace a bauɗe a bar tafarkin da yake shine na daidai wannan shine al-ilhad ana yi wannan a cikin sunaye shi Allah ta'ala yake wa ladina yulhiduna fi asma'i ko duk waɗannan da suke karkata da sunayen Allah madaukakin sarki ana yi wannan a cikin ayoyi ayar ba zai ƙara mata harafi ba zai canza mata ba wurin fassara sai ya karkatar da bakinsa wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa huwa min indillah wa huwa min indillah wa yaquluna ala allah za a ja ayar garau kajita amma wurin fassara sai ya ilhadi ya tusa mata waɗansu ma'anoni na daban don cimma mummunan manufarsa isa Allah ta'ala yake cewa innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afa man yulqa fi an-nar khairun am man amina yawm al-qiyamah imalu ma shi'tu daga ilhadi a sunayen Allah ilhadi a sifofin Allah ta'ala ba shi da kyau kuma da waɗannan ne ake cin kasuwa da waɗannan ne mutum yake cin kasuwa yake barnar da yake ya ga dama ba zai ɗora mutane akan tafarkin daidai ba sai musu ilhadi tukunna ya karkatar da kwakwalansu ya karkatar da al'amuransu Allah ta'ala ya sauke wala yukayifun ba sa kayyafawa ba sa kamantawa wala yumaffilun ba sa kwatantawa sifati sifofin Allah ta'ala bi sifati khalqi da sifofin halittarsa li'annahu domin shi subhanahu wa ta'ala la saniya la babu wani mai suna irin nashi hal ta alama lahu saniya ko ka taba jin wani mai suna irin na Allah babu daya wala kus'ala ba shi da wani mai kini wani irinsa walam ya lahu kufwan ahad wala niddala ba shi da kishiya fala ta taj'alu lillahi andadan kenan duk waɗannan abubuwa da shekul Islam Ibn taymiya ya kore kana da ayoyi da suka tabbatar da korewar da ya ce la saniya la hal ta alamu lahu saniya da ya ce wala kuf'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad da ya ce wala niddala fala taj'alu an dadan. da ya ce wala yuqasu bi khalqihi fala tadribu lillahi al-amsal kaji tauhidi kenan amma tauhidi tafiya ake ta yi ba ayoyi ba hadisi zaka duba wani littafin tauhidi sai ke tafiyar kilomita mai yawa za ka duba shafuffuka masu tarin yawa babu Allah ya ce babu manzon Allah ya ce wai ana maka bayanin Allah a cikin littafin to me kira ka faɗa eh wala yuqasula ba a kiyasta Allah subhanahu wa ta'ala فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه يتشف فإنه domin shi Allah maɗaukin sarki a'lamu bi nafsihi shi yafi kowa sanin kanshi kun yi shiru ba ja shi yafi kowa sanin kanshi wa bi ghairihi shi yafi kowa sanin kanshi shi Allah ta'ala ya fi ka sanin kanka ba shi halishe ka ba akwai wasu abubuwan a jikin ka kai baka san da su ba kun yi shiru ai shi ya halice ka so da ka ya fika sanin kanka da kanka na ko su jijiyoyi ko su abubuwa da yawa da ka sani a jikinka da wanda ka sani da wanda baka sani ba wani suka fi yawa wanda baka sani ba a jikinka ba wai ba jikin wani ba kun lura da kyau ko shi yasa ya siffanta ta da siffofin da suka dace da kai ya siffanta kan shi da siffofin da suka dace da shi don shi ya fi kowa sanin kansa kuma ya fi kowa sanin waninsa subhanahu wata'ala wa asdaqu shi yafi kowa gaskiyar magana wa man asdaqu min Allah qila wa man ahsanu min Allah hadisa kaga su ne wa asdaqu qila wa asanu hadisa kar ku shafa rubutun na kurkusa ne yanzu za a rubuta mai tafi gida yasa kai ta rubuta ayoyin sai dai hararo wa wa hadisan min khalqi shi ya fi gaskiyar magana shi ya fi kyakkyawar magana daga halittarsa saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da suka sa a gasgata shi cikin duk abin da ya bada bayani a kansa domin babu wanda ya kai shi sanin kansa kai waninsa ma babu wanda ya kai shi sani subhanahu wa ta'ala bayan Allah maɗaukin sarki ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب شيخ الإسلام ابن تيمية ثم رسله sannan kuma manzannin Allah idan aka ce manzo shine wa eh kun shiru wanda aka turo wanda aka turo wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a annabi kuma wanda aka aiko shi don ya ɗora a kan shari'a da ta annaban da ta gabace shi kun yi shiru ko sake maimaita manzo an aiko shi da sabuwar shari'a annabi an aiko shi don ya ɗora a kan shari'ar annabin da ta gabace shi kenan kowannensu sun yi ittifaki a kan cewar turo shi aka yi annabi aiko shi aka yi kenan zai isar manzo aiko shi aka yi ashe zai isar amma ka ce wai annabi an aiko shi ga karan kanshi ba a aike shi ga wani ba wannan akwai tambayoyi da za ka amsa tambaya ta farko yanzu kenan yana gani ana shan giya sai igum da bakinsa tambaya ta biyu yanzu kenan yana ganin ana bauta ma wani Allah sai shuru da bakinsa bayan Allah ta'ala ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin so da yawa mun aiko da annabawa a mutanen farko ashe annabi aiko shi akai bambancin su annabi dan ya ci gaba da shari'a da ta gabace shi isa Allah ta'ala ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna allazina aslamu ita me kenan at-taura inna an at-taurata fiha hudan wa nur sai yace yahkumu biha an-nabiyyuna bayan wannan annabi aka sauka da ita annabi Musa alaihi salatu wasalam annabawan da suka biyo bayansu suna aiki da at-taura dan annabawa ne ba manzani ba wasu kama annabi Isa alaihi salatu wasalam da yake annabi ne manzo sai aka ba shi injila kun lura da wannan da ke ko summa rusuluhu sannan jakadinsa manzanninsa sadiquna masu gaskiya cikin duk abin da suka faɗa musaddaquna waɗanda za a gazgata su kenan su ma duk abin da suka siffanta Allah da shi ya siffanto. ba za ka ce ba haka ba bi khilafin ne kuluna alai musaddaquna waɗanda za a gazgata su su masu gaskiya ne su suwa manzanni kuma waɗanda za a gazgata su ne saɓanin allazina na alaihi waɗanda suke faɗa dangane da Allah ta'ala ma la alamuna abin da ba su sani ba Don su annabawa suna faɗa dangane da Allah abin da suka sani amma waɗanda ba su ba suna faɗa dangane da Allah ta'ala abin da kama kame ne kawai duk zai zama rajimin bil ghaibi ne duk zanniyat ne wali hadha qal akan wannan ubangiji Allah madaukin sarki ya ce subhana rabbika tsarki ya tabbata ga ubangijinka ake magana da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi a rabbil izza ma'abocin buwaya tsarki ya tabbata a gare shi amma yusufun daga barin duk abin da suke siffanta shi da shi na aibi da tawaya wa salamun alal mursalin kuma amincin Allah ya tabbata ga manzannin Allah baki ɗayansu domin al-mursalin jam'i ne ɗaya na biyu kuma ga alfi wallam ya shige shi allazi yadullu alal umum walhamdulillahi ala walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangiji halittu baki ɗayan su shekul islam ibn taymiya ka ji abin da yace yace fasabbaha nafsuhu sai ubangiji Allah madaukin sarki ya tsarkake kansa amma wasafa amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul dangane da barin abin da duk waɗanda suka saba ma manzanni suka siffanta Allah ta'ala da shi sai Allah ya ce ya tsarkaka daga barin wannan abu ɗaya kenan wa sallama alal mursalin sai ya ƙarin aminci ya daɗin aminci gawa ga manzanni shi wa kenan Allah maɗaukin sarki ya ce amincin Allah ya tabbata gawa ga manzanni saboda me li salamati ma qaluhu saboda tsaftar abin da suka faɗa ashe kenan kai ma an gana so sai ka abin da zaka faɗa ya zama tsaftatacce tatacce lissalamati ma qaluhu saboda tsaftar abin da suka faɗa minan naqsi sun faɗa abin da yake ya kubuta daga tawaya wal aibi da duk wani aibi duk wani muzantawa saboda wannan abu da manzanni suka sifanta Allah ta'ala da shi akan haka ya ce musu amincin Allah ya tabbata gare su ashe kenan za mu yi imani da abin da manzannin suka sifata Allah ta'ala da shi saboda me saboda shi ya amince musu har mai ce amincinsa ya tabbata a gare su kuma gargamanta yayi wannan ne bayan ya faɗi annabawa salamun ala ali yasin salamun ala kaza ya faɗi wannan annabi ya faɗi wannan annabi ya faɗi wannan annabi sai ce wa salamun ala mursalina kenan da wanda aka faɗa da wanda ba a faɗa ba duk amincin Allah ya tabbata a gare su saboda ne saboda amincin abin da suka faɗa kenan abin da suka faɗa tsaftatacce ne tatacce ne za a yi imani da shi rukuni ne ma daga cikin rukunan imani da manzannin ya zama na kaidar da abin da suka faɗa shekul islam ibn taymiya yace fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al mursaluna fa innahu siratul mustaqim صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يتي فلا عدول لأهل السنة saboda haka kwata-kwata babu karkata ga ahalus sunna wal jama'a da waɗanda suke suna nam na'am na'am barakallahu ku. kun ga ɗaya daga cikin fa'idar karantawa kenan ko kowa yana da littafi a gaban shi shekul islam ibn taymiya yace wa huwa qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu bayna an-nafi wal isbat wa huwa shi Allah madaukin sarki qad tabbas dahir domin qad ta shiga fi'ili mudari a fi'ili madi tufidu at-tahqiq wa at-tawkid tabbas dahir qad jama'a fi ma wasafa ya tara cikin duk abin da ya sifanta wa samma bihi nafsa kuma ya kiraye kanshi da su ya siffanta kanshi da shi ya faɗa ma kanshi da wannan abin ya haɗa abubuwa guda nawa bayanin nafi wal isbat ya haɗa tabbatarwa da korewa akwai wuraren da Allah ta'ala ya kore ma kanshi abu kaza abu kaza abu kaza saboda bai cancanci da waɗannan sifofi ba don sifofi ne na tawaya akwai kuma inda ya tabbatar ma kanshi sifofi don sifofi ne na kamala abubuwa guda nawa kenan biyu a kore a tabbatar to tambaya anan ita ce mecece ka'ida a wannan ka'ida ita ce galibi galibi tabbatarwa yana zuwa mufassal ne filla filla daki daki korewa yana zuwa mujimal ne a dunkule kuna jina maimaita galibin korewa ana korewa ne a dunkule galibin tabbatarwa ana tabbatarwa ne a fayyace dalla-dalla kamar yadda bayani za su shekul islam ibn ya ce Falau udula li ahli sunnati wal jamaa kwata kwata babu karkata ga ahli sunna wal jamaa amma jaa bihi al mursaluna daga barin abin da manzanni suka zo da shi saboda ne saboda sun yi imani da manzanni saboda me saboda Allah ya yarda da manzanni amincin shi ya tabbata gare su fa innahu domin shi abin da manzannin nan suka zo da shi as-siratul mustaqim shine hanya madaidaiciya miƙaƙƙi har gidan aljanna abinda manzani suka zo da shi wannan hanyar fa ita ce siratul ladzina an'ama Allahu ta farkin waɗanda Allah ta'ala yi musu ni'ima minan nabiyina na abin da ya shafi annabawa wasu diƙina da siddiƙai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da sauran bayi na gari Allah ta'ala ya sanya mu cikin su an muka fahimci wannan za mu gane shekul islam bin taymiya yana ishara zuwa ga ayat da ke cikin suratul fatiha da ayat da ke cikin suratul nisa a dunkule ayat da ke cikin suratul fatiha ita ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim farkin waɗanda kai musu ni'ima su waye waɗannan su ne ita ce ayat da ke cikin suratul nisa ta bayani ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wannan tafarki na a tabbatar ma Allah ta'ala abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi a kore ma Allah ta'ala abin da ya kore ma kanshi tafarki ne na annabawa kullura kenan ba yanzu aka fara ba tafarki ne na siddiƙai tafarki ne na shahidai tafarki ne kuma na bayin Allah ta'ala na ƙwarai shekul islam ibn taymiya yace وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد Lamyalid yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace wa qad dakhala fi hadhihi al-jumla tabbas zahir ya shiga ƙarƙashin wannan jumlar da muke magana wace jumla annafayu wal isbat a kore ma Allah ta'ala sifofin da ya kore ma kanshi a tabbatar mashi da sifofin da ya tabbatar ma kanshi ibn taymiya yace وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص wannan jumla da muke magana na a hada annafi wal isbat a kore kuma a tabbatar ko dai zamana a lokaci guda ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan ga karan kansa fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas wace ce suratul ikhlas allati ta'dilu sulusul qur'an sura da tana yin daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani mai girma tana ɗaya bisa uku alqur'ani mai girma domin alqur'ani mai girma gida uku ne tauhidi gida nawa kisoshi ahkam uku kun lura suratul ikhlas sura ce da ta tara tauhidi zalla kadai ɗaya kenan na biyu kuma ta haɗa korewa da tabbatarwa a cikin sifofin Allah maɗaukin sarki wannan kenan na gaba a duk lokacin da ka ji ko duk lokacin da ka kore ma Allah ta'ala sifa to ka hararo abin da isa ka kore ba jin daɗin magana ba da ka ce Allah ta'ala ba ba ne saboda me saboda mai adalci ne kun bayyace wannan da kyau ko da ka ce Allah ta'ala ba mabukaci ba ne saboda me mawadaci ne kun gane wannan da kyau ko da ka ce Allah ta'ala ba mai bacci ba ne saboda ba mabukaci ba ne. a lokacin da ka kore kawai baka hararo cikakkiyar sifa ba to fa wannan baka zo da wani abu mai kyau ba ba wata gwaninta ka ba wata gwaninta ba ce ai mun maimaita a wannan majalisi mai albarka lokacin da wani yake cewa da wata kabila yace qubaylatu la yaghdiruna bi zimmatin wala yuzlimuna an-nasa habata khardalin yace qubaylatun wata yar kabila ce ba ta wuce cikin cokali ba la yaghdiruna bi zimmatin kwata kwata ba sa saba alƙawari ban su yi ko ba ban su yi ba eh kun ga yanzu zaka ce ban su yi in ya hararo ba sa saba alkawari saboda su suna cika alkawari amma in yana nufin ba sa saba alkawari don gudun kada a nakaɗa musu ɗan karen duka fa kaga ba ban su yi ba wala ya an nasu habata khardalin ba sa zalunta mutane ko kaka saboda me saboda cika adalcin su ko dan basu da karfi shi yana nufin ba sa saba alkawari ne dan basu cancanta ba za a nakaɗa musu duka ba sa zalunta dan basu da karfi kenan kun ga nan ba yaban su ba duk da cewa abin da ya kore musu kuma sifofi ne da kake ganin kamar yabo so daga dan ka zo kana cewa shi ba fari ba shi ba faki ba shi ba shudi ba shi ba rawaya ba shi ba kumfa kumfa ba shi ba kauri kauri ba wannan duk ba burgewa a ciki ɗaya kenan na biyu kuma katsalandan ne cikin abin da ya shafi tauhidi kankan ba ce Allah ta'ala ya sauwake ubangiji Allah madaukakin sarki ya tara abubuwa guda biyu a wannan sura mai albarka suratul ikhlas wacce take adilu sulusul qur'an da yace tana daidai da sulusun qur'ani hadisi ne yana cikin bukhari da annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ta yi daidai da sahih abin nan sulusul qur'an hayya yaqul inda Allah ta'ala yace qul ya kai wannan annabi mai dubin daraja ka ce ashe wannan shaida ce akan cewar shi manzo ne da inda ba manzo bane da sai ya faɗa kawai kenan baya faɗa sai an ce ya faɗa ku lura da wannan da kyau ko kul ka ce huwallahu shi Allah ahadun shi kaɗai ne tallin tal shi sa ya zama da ahad bai ce wahid ba domin in ka ce wahid za ka ce isnan amma ahadun ba a ce da shi isnan kuma ku lura da kyau in dai ka ce ahad in an ce kirgaɗe zuwa kuma ba za ka ce ahadun isnan ba kai kun bale qul ahad ka ce shi ne Allah shi shi kadai tabbatarwa ce na ko korewa kaga an tabbatar mai da alwahadaniya kenan shi kadai ne tallin tal kun gane wannan da ke ko kuma wannan da ya ce shi kadai shi kadai ne baya nuna kuma dan ya ce da wani abu shi ma ɗaya ne ya zama ɗayantaka ta zama irin ta Allah madaukakin sarki kun lura wannan da ke ko da Allah ta'ala ya ce tusqa bima'in wahidin tusqa bima'in wahidin da yace tuska bi ma'in wahidin baya nuna ruwa ɗaya kuma kamar wannan ɗaya bane subhanahu wata'ala Allahu shine Allah as-samadu wanda ake nufata shi da bukatu duk wani mai bukata wurin Allah ta'ala yake kaiwa neman matsayi ne neman kasuwa ta zo da buɗi ne neman Allah ya buɗe kwakwalwar shi ne karatu ya shiga neman Allah ta'ala ya tsayar da digadiyan shi ne a tafarkin Allah mara kowa ga wa yake nema ga Allah shine wanda ake nufata ga bukatu duk wani wanda ke da bukata ga Allah ta'ala yake tafiya kai tsaye tabbatarwa ce nan ko korewa tabbatarwa ce kun ga ayoyi aya farko tabbatarwa aya ta biyu tabbatarwa sai ce lam yalid da dai bai haifa ba shi Allah madaukin sarki bai haifa ba kenan ba shi da da kwata kwata korewa kenan ko tabbatarwa korewa ce walam yulad ba a haife shi ba korewa ce ko tabbatarwa korewa ce kenan ba shi da asulin ba da far'un far'un shi ne yaya asulin su ne iyaye subhanahu ta'ala. lam yalid bai haifa ba wannan mai da martani ne kenan ga kiristoci da yahudawa wa qalat al yahudu usayd ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah zalika qawluhum bi aswahi. yudahiruna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum Allah anna yufakun wannan mai da martani ne ga mushrikan larabawa wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a suka sanya daga cikin bayan shi cewa yana da yanki ai da yanki ne na uba wa mala'ikatan mala'ikata alladhina hum ibadu rahman inasan ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum yus'alun ubangiji Allah madaukin sarki ba shi da kwata kwata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufwan kwata kwata ba shi da wani kini ba shi da wani irinsa subhanahu wa ta'ala ahadun kwata kwata da dai babu wani daya wanda yake irin Allah madaukakin sarki to tun da kaga an kora daya kenan babu biyu babu babu babu kone tunda daya irin shi babu kenan babu biyu babu uku babu ba za a ce ga biyu sun yi kama da Allah ba tunda an kore daya a cikin wata sura suratul ikhlas wacce take ta'adilu sulusul qur'an surar da take ita ce da ta hada tauhidi baki ɗayansu kuma ubangiji Allah madaukin sarki ya tara abubuwa guda biyu a ciki aljam'u bainan nafi wal isbat an nafiyu shine lam ɗaya daya wa biyu wa lam yakul lahu kufuwan ahad uku kenan al isbatu huwa Allahu ahadun as-samad kun lura da wannan da ke ko kenan da shekul islam ibnu taymiya yace hada abubuwa guda biyu an-nafi wal isbat akwai dalilai da sura su da guda ta yi wannan bayani din وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أو نبغم ولا يؤوده لا يكرف لا يك لا يكسره ولا يثقله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح أو نبقون العقيدة الواسطية كنا شيخ الإسلام ابن تيمية يجي bayan ya kaba mana hujja da sura ɗaya suratul ikhlas wacce take daga cikin falalata ta adilu sulusul qur'an tana yin daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani mai girma yace kuma wa ma wasafa bihi nafsahu da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su fi a'zami ayati a aya da tafi kowace girma fi kitabi a cikin littafinsa ayar da tafi kowace aya girma ita ce ayatul kursi ba a cewa ayatul kursi eh sai da ce me ayatul kursi yi farinci farinci yawa ayatul kursiyi nan ba ba ka hambarsi ba wahayi an ka ce ayatul kursiyu to kuma mu dafa ilaihi ya zama marfu'i kuma daga ina ayatul kursiyi ake cewa kun lura da ko ba a cewa ayatul kursiyu in ba ka ba ai karka hambarsi ba kuma yana kabari mana an kira wannan sura da ayatul kursi saboda ubangiji Allah madaukin sarki ya ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard shekul islam ibn taymiya yake cewa a wannan sura a wannan aya wacce tafi kowace aya girma a cikin alkur'ani mai girma ubangiji allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi a ciki da sifofi ɗaya na biyu a cikin wannan ayar ya haɗa abubuwa guda biyu wurin sifanta kanshi ya haɗa ne annasiyu wal isbat ya kore ma kanshi waɗansu sifofi don ba su kamace shi ba ya tabbatar ma kanshi waɗansu sifofi dan ya cancanta da su subhanahu wa ta'ala wannan ayar shekul islam ibn taymiya yake cewa a wani bugun wali hada saboda haka kana man qara hadhihi aya ya kasance duk wanda ya karanta wannan ayar wace aya kenan fi laylatin a kowanne dare da zai kwanta bacci ya karanta ayatul kursi lam yazal alaihi min allahi hafizun da dai ba zai gushe ba wani mai kariya na musamman daga wurin Allah da yake kare shi wala ya karubu shaitan kuma babu wani shaitani da zai zo kusa da shi yi su har gari ya waye mala ka ji zikiri daga taskan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama zikiran bacci kenan amma wani yau shekaru aru aru ana ta karanta da shi zikiri ba karanta da shi ayatul kursi ba wani magudu kila shine sayyidul zukara'u in akwai inda za ka bashi ƙur'ani ka ce lalubu maka ayatul kursi sai ce a wasu sura take saboda Allah malamai kada mu ja kanmu mana kaga kenan yanzu wannan abin da ya faɗa babu magana a baka a ba mutum yana yawan mafarki a ce a bashi wasu lauyi ya kwanta da ya sa a kafaɗa shi ko a bashi wani kambu ko wani wane ne wane ne wane ne wane ne yana mafarki yana kaza yana ya karanta ayatul kursi ya kwanta bacci kuma ya tashi karanta ta ya karanta ta da larabci kada ya karanta da yaren shi in ya je ya karanta da yaren shi sai zama ba a kursi ya karanta ba waɗansu abubuwa ya karanta kun yi shiru wannan ayar ta haɗa gaɓoɓi guda goma zan karanta kuna lissafa mun gaba ta farko Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illahu no kenan alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man zallabi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma na ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم goma mun ji wannan to bari mu bi su gaba gaba ubangiji Allah madaukin sarki ce Allahu shi Allah abin bauta shi shi kadai tallin tal la ilaha illahu babu abin bauta da cancanta su shi shi Allah wanda yake shine abin bauta babu abin bauta da ya cancanta a bauta mai fi shi subhanahu wata'ala kenan gaba ta nau kenan kaga wannan ita ce kalimatu tauhid la ilaha illallah la ilaha illa hu kenan kun da wannan da ke ko alhayyu alqayyum alhayyu shine rayayye alqayyum shine wanda ke kowa yake bukatuwa zuwa gare shi shine wanda ya tsayu da kanshi wani kuma ya tsayu gare shi kun lura da kyau ko shi karan kanshi ya tsayu da karan kansa ɗaya kenan sannan duk wani wanda ba shi ba gare shi ya tsayu bai iya tsayuwa da karin kanshi ba shine alhayyu alqayyum waɗannan kalmomi guda biyu alhayyu alqayyum ubangiji ma'aiki Allah tsira da minci Allah tabbata a gare shi yake cewa a hadisin abin nan ismul lahil a'azam yana cikin surori guda nawa guda uku sura ta farko sura al-baqara sura ta biyu suratu ali imran surata uku suratu taha kaga anan Allahu la ilaha Alhayyu al-hayyu ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illahu al-hayyu wa anatil wujuh lil hayy qayyum al qayyum da wannan tarkibin wurin guda uku ya maimaita Qur'ani shine alhayyu rayayye wanda yake babu ta rigaye shi ba mutuwa ba ta riske shi ba kun gano wannan da kyau ko shi yasa yace wata wakal alal alhayyi wa tawakkal ala alhayyi allazi la ilaha illa hu aw la yamut wa ka dogara ga alhayyu wanda yake baya mutuwa alqayyum shine wanda yake duk wani abu gare shi ya dogara saboda rayuwarsa la akhudhu sinatu saboda cikakken rayuwarsa gangadi baya kama Allah wala nau haka nan bacci baya kama Allah domin duk waɗannan gangadi hanya ce ta me bacci bacci nau'i ne na mutuwa kun gane ko bacci nau'i ne na mutuwa Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha to saboda cikarsa shi alhayyu ne duk wani abu da ke da alaka da mutuwa ma ba shi da su ba shi da alaka da gangadi kenan raye ne da a ko da yaushe zaka roke shi baya bacci balle ka ce akwai baccin rana akwai abu akwai kaza akwai kaza ko akwai hutu subhanahu wata'ala duk duk waɗannan abubuwa kuma tawaya ce dan gengedi jiya ce take kawo wannan bacci dan a huta duk waɗannan sifofi ne na tawaya da ba su cancanta ga Allah madaukakin sarki ba ya tsarkaka gaban su la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kalura sinatun na kira ce nawmun na kira fi siyaqin nafi me an din la annafiya ba annahiya ba dan saboda haka fili mudarin bai zama majzumun ba kun lura ko kuma wannan kiratu fi siyakin nafi to fil umuma aw siyakin nahyi din na kirat in suka biyo nafi ko suka biyo nahyi duk suna ba al umum duk wani nau'i na gangadi da duk wani nau'i na bacci baya kama Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala saboda ne saboda alhayyu ne saboda alhayyu ne shi yasa ba bacci ba gangadi wannan kuma bai hana ubangiji Allah madaukin sarki ya sifata wata halittarsa da alhayyu ba yukhrij alhayya min almayyit wa yukhrij almayyita min alhayy kun lura da kyau ko kenan ba za ka gode ba za ka share ma Allah ta'ala sifa ta me alhayat ba saboda wata halittarsa tana da wannan ai shi ya san akwai bambanci da Allah ta'ala ya ce yukhrij alhayya min almayyit ai shi alhayy din yana gengedi ko ba haka ba kuma yana bacci kuma yana wucewa ya ma wuce kun gane wannan da ke ko saboda haka dan Allah ta'ala ya siffanta kanshi da wata sifa baya hana kuma ya siffanta wata sifa kowace sifa da irin tata yadda Allah ta'ala ya siffanta kanshi ya siffanta kanshi ne da abin da ya cancanta da shi da ya siffanta wata halittar ya siffanta ta ne da abin da ta cancanta da shi shikenan kawai lahu ga Allah maɗaukakin sarki kaɗai yake ma fi samawat duk abin da ke samai bakwai wa ma fil arzi da duk abin da ke ƙasai bakwai nawaye shi shi kaɗai isa kake gani ya karɓa daga ruwan wani ya ba wani don shi ne kun lura da wannan da ke ko gare shi shi shi kaɗai yake samai bakwai da ƙasai bakwai na haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma hakan ne yace tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi idhni babu wani wanda zai yi ceto a gaban Allah sai da izinin Allah man babu wanda yashfa'u indahu da zai yi ceto a gaban Allah illa bi izini fati sai da izinin wa Allah madaukin sarki wannan ayar tana tabbatar da ceto ne ko tana korewa eh kace ne? da sharuɗa tana tabbatarwa da shari'i tana tabbatar da ceto da shari'i wani shari'i izinin Allah da izinin Allah kun lura da wannan da kyau ko izinin kamar da malam yayi bayani a ciki shekul islam ibn tim yayi bayani a ciki Allah ta'ala zai ba da izini ya ce wani ciwa kenan wanda aka ba izini ceci wani wanda aka yi izinin a cita kun gano wannan kai zaidu misali ceci amru kenan da an ce zaidu zai yi ceto ba kuma shi kenan zai tafi ya mutane da mutarajjiyatu wannan ihatu ba kun gane ko wannan zai nuna maka ashe ceton daman nawaye kullillahi shafa'atu jami'a ka ce ga Allah kadai dukkan ceto yake don ya nuna maka ceton nashi ne shi yasa ya ce kai da aka baka izinin ka yi ceton to ceciwa ne wannan babu wani abin da hura hanci ya ce in baka bi ba zai cece ka ba babu hura hanci a ciki na farko ma dai akwai tabbas shi din zai yi cetan. babu tabbas na biyu da ya ce ba zai cece ka ba wa ya ce daman zai ce kan matukunna irin akwai tambayoyi masu tarin yawa da suke nema a amsa su mala'ika fa dubu matsayi da daraja irin na mala'ika wa kan min malakin fi samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda kun lura da wannan da kyau ko kenan babu wani hura hanci ce ba zai cece ka ba in baka bi shi ba me yi zafi abin da ceton na Allah ne shi zai ce wane ceci wane kamar yadda Allah ta'ala ce man zallabi inda hu illa bi ya alamu shi Allah madaukin sarki yana da cikakkiyar masaniyar ma baina aidihim duk abin da ke gaban su ma'ana duk abin da za su je su tarar na alkiyama yana da cikakkiyar masaniya kan shi ɗaya. ko kuma duk abin da za su gabatar a nan duniya yana da cikakke masaniya a kan shi fassarorin biyu sun ci karo da juna kenan duk za a tabbatar da su wa ma khalfahum duk abin da suka bari a nan duniya yana da cikakkiyar masaniya shi duk abin da suka aikata a nan duniya yana da cikakkiyar masaniya shi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ba sa samun wani abu na abin da ya shafi iliminsa sa ba sa riskar wani abu na iliminsa fasara guda biyu ko dai iliminsa abin da ya shafi sunayen shi da sifofinsa shi wa kenan Allah bayi ba sa samun wani abu na sunan Allah da sifofin Allah madaukin sarki illa bi ma sha sai gurgudan abin da ya so su sani ina ba ta mun gano wannan da kyau kenan sunayen Allah ta'ala wanda ya kaddar mu sani kenan 99 shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin nan in ya sa'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsaka aw anzalta fi kitabika aw alamta ahadan a khalqika aw ista'sarta bi fil ilmi ghaibi indak da yake ko kuma fassara ta biyu wala yahituna bi shay'in min ilmihi ba ta iya samun wani abu na ilimi kwata kwata sawa'un na sifofin Allah ta'ala ne ko ba na sifofi ba illa ma sha'a face sai abin da Allah ya kaddara su sani don ma uci min al-ilmi illa qalila yanzu haka ma tambaya aka ce da abin da ka sani da wanda baka sani ba na gaba daya wanne fi yawa wanda baka sani ba mun gane wannan da kyau ku yi hakuri ayatul kursi din fashin baki ake mata eh wasi'a kursiyuhu kursiyin Allah madaukin sarki kene yana da kursiyu eh kun yi shuru yawwa annabi Sulaiman fa eh yana da shi saboda me kowace yana da shi ya ce yaya wa alƙaina ala kursihi jasadan sun ma'ana kun gane wannan da ke ko kenan kursiyin Allah ai kaga ba irin wancan bane ba ma zai haɗu ba shi na Allah ji wasi'a ya yalwaci kursiyu kursiyin Allah madaukin sarki ya yalwaci as-samawati wal arda sammai bakwai da ƙasai bakwai kenan da za a ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai a jefa su cikin kursiyin Allah bacewa za su bat shiru za ka ji bacewa za su yi bat saboda shi kursiyin ya fi su girma kun lura da wanda da ke ko kai ka ce silai ne aka ɗauke shi aka jefa shi aka tafarin daji kursin Allah shi kuma kursiyun a sanya shi a al'arshi shi ma ka zai ɓace domin babu wani abu mai girma mai nauyi kamar al'arshin ubangiji shi ya sa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a zikirin da ya yi. Ya ce da mai ɗakinsa na faɗi wasu abubuwan da sun fi abin da kika faɗa Ya ce. subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi sai ce wa zinati arshihi saboda kaga sai ce da nauyin al'arshinsa domin al'arshinsa shine abin da yafi komai nauyi to yau a ce kayi zikiri nauyin al'arshin ubangiji an ɗauki wannan nauyin an sa akan mizaninka ya haɗu da ikhlasi ya kake gani ha ba shi yasa zikirin wata rana zan yi magana akan shi dan ya tara bangarori mai yawa subhanallah bihamdihi adada khalqihi adadin halittarsa kaga halittarsa fa wacce ida da wacce i yanzu da wacce zai nan gaba adada khalqihi wa rida nafsi subhanallah bihamdi adada khalqihi wa rida nafsihi da yardarsa wa zinata arshi wa midada kalimatihi wata rana zai magana kan wannan zikirin insha Allah ta'ala mu dawo wasi'a kursiyu samawati wal arda kursiyu ubangiji Allah madaukin sarki ya yalauci sammai bakwai da ƙasai bakwai kenan ya fi sammai bakwai da ƙasai bakwai an ga dauki sammai bakwai da ƙasai bakwai ka sa a cikin kursiyin ubangiji bacewa za an ga ɗauki kursiyin ka sa a cikin al'arshi bacewa zai sai ya ce ya daidaitu akan al'arshi sai mai kuma kenan wala ya'uduhu shibbuhuma shekul islam ibn taymiya wata nuskar ya fassara wannan jumlar ya yace wala ya'uduhu la yukrifuhu baya damun shi wala yuskilhu baya mishi nauyi hibzuhu ma kiyaye samai bakwai da kase bakwai kula da samai bakwai da kase bakwai ba abu ne da ke da nauyi a wurin ubangiji ba ba abu ne mai wahala a wurin ubangiji ba inna Allah yi musu yumsiku samaa wal ardu an ويمسك السماء yumsiku تقع samaa an taqa ala سبحانه وتعالى illa وهو subhanahu wa ta'ala العلي wa shi Allah sarki al shike da kaga al-aliyyu sunan ku sha'awa na ce hoge daidai muke ma'ayar ko yawa fashin baki kawai ake da muka yi darasi da mata a tasirin bara darasi hudu aka yi ne minti arba'in da mai awa da awa ɗaya da abin nan awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi darasi biyar hudu maka da su azumin bara ba azumin bana ba wanda yake malamin mu farfesa abdulrazak shi kuma wajen darasi takwas yi mata ayatul kursi din amana rasulu ya mata wajen darasi goma sha takwas eh eh mana mun fahimci wannan shekul islam ibn taymiya yace a'azamu ayati ita ce aya da tafi kowace girma ita ce ayar da tafi kowace girma wace aya ayatul kursi wa huwa shi Allah shine al-ali shine madaukaki kenan kun ganin suna ne eh sifa kuma fa al-ulu da yace al-hayyu suna ne sifa fa al-hayatu kullu lura da wace ko da yace wa huwa al-aliyu shine madaukaki kullu lura da wannan da ke ko kenan yana da sifa ta mai ɗaukaka kuma guda uku ce uluwar sha'ani da uluwar ƙahari da uluwar zat zatinsa maɗaukaki ne kisa ce sabbih isma rabbika al'a'la kun lura da wannan ke ko kuma yana da uluwar ƙahar shike da ƙarfi akan kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shike da uluwu sha'an kullu yawmin huwa fi sha'an subhanahu Wata'ala kenan al'azim kuma shine mai girma kulura da aka ce shine madawaki kenan yana da sifa ta ɗaukawa komai yana kasansa domin shi yana sama subhanahu wata'ala cewar yana sama akida ce mai zaman kanta da dalilanta cewar kuma ya daidaitu akan al'arshi akida ce mai zaman kanta da dalilanta duk bayani zai zo kamar da malam imana shekul islam ibn taymiya a wannan ayar da ya kawo kada mu sha'afa kan mu nisa da mu. yana mana bagana ne akan hada aljam'u aljam'u bainan nafi wal isbat ya kawo qul huwallahu ahad cewar Allah ta'ala ya kore kuma ya tabbatar ya tabbatar yace qul huwallahu ahad Allahu samad kullu ya kore yace lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan yanzu anan zamu muna neman tabbatarwa a wannan ayar da malam ya kawo kuma muna neman korewa Allahu la ilaha illahu kaga Allahu tabbatarwa la ilaha korewa illahu alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm korewa barakallahu fikum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu korewa illa bi iznihi tabbatarwa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيكم شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا سبو دوانا كان من قرأ هذه الآية يكفن شدوا ليكرن توانا آية fi laylatin a kowane dare lam yazal alaihi min Allah hafiz ba zai gushe ba face yana da mai kiyaye shi na musamman daga wurin Allah madaukakin sarki wala ya qarubu shaytanun babu wani shaytani kuma da zai kusa da shi hatta yusbih har gari ya waye da izinin Allah ta'ala sai mu tsaya a nan darasi na gaba sai mu tahi a gaba ta gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yake cewa za a iya karanta ma yara ayatul kursi kun lura da kyau za a iya karanta ma yara ayatul kursi kuna gina na farko dai ka sani akwai zikirin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake karanta ma alhassan dawa da alhussaini zikirin da ake ma yara da izinin Allah ta'ala gobe kowa zai samu kwafi guda daga taska ta annabta domin ya dinga karanta ma yaran shi ya dinga faɗa kuma suna maimaita wanda suka iya faɗa su dinga faɗa wanda ba su iya ba kuma ya dinga karanta musu da izinin Allah maɗaukin sarki nan wai waɗanda ba su da yara za su iya karanta ma kannansu eh zai su karanta musu wata ma suna ɗalibai a makaranta kamar ya ni ya tambaye ne na wada amsa ne barakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk